Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. shugaban kasar angola edward de santos ya faɗa jiya juma'a cewa ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba a wannan zaben da za a gudanar a kasar tasa wannan zai kawo karshen kusan shekaru 38 kenan da ya kwashe kan karagar mulki da santos dai yana magana ne sa'ilin da yake wa taron jam'iyyarsu ta mpla jawabi ya ce ministan tsaro jawo laurenko shine zai tsaya wa jam'iyyar takara a zaɓe mai zuwa wanda za yi a cikin watan agusta mai zuwa idan allah ya kai mu da santos dan shekaru 74 da haihuwa tun farko dai ya nuna sha'awarsa na sauka daga kan karagar mulki shugaban na agola ya karbi mulkin kasar ce tun a cikin watan satumba shekarar 1976 wanda wannan ya sa ya zama shugaban afirka na biyu da ya fi dadewa kan karagar mulki bayan shugaban kasar equatorial guinea theodore obiang a ƙarƙashin mulkin na da santos ƙasar ta angola ta amfana da kuɗin mai kwarai da gaske wanda kuma a lokacin su ne a kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar take yi to amma sai dai masu ka wasu sun soki irin salon mulkin sa wanda suka bayyana shi a matsayin na kama karya kuma ya bar yan uwansa su yi wandaƙa da arzikin ƙasa domin ko a cikin watan ko a cikin watan jiya sai da mujallar Forbes ta lissafa diyarsa na diyarsa wato e-, Isabel dos Santos a matsayin mace da ta fi kowace mace arziki a nahiyar Afirka domin mujallar ta ce tana da kuɗi har sama da dalar amurka biliyan uku shugaban ƙasar somaliya mai ci yanzu hassan sheikh mahmud ya lashe takobin mayar da hankalinsa wajen gani ya samar da tsaro da mulkin demokuraɗiyya mai ɗorewa muddin majalisar dokokin ƙasar ta bashi wata dama na sake zaɓensa da za a gudanar a cikin wani sati mai zuwa a magadishu a wata hira da ya da murya amurka mahmud ya ce muddin ya sake samun daman shugabancin kasar to babban abin da zai bai wa fifiko ko shine tsaro ya ce yana son ya tabbatar cewa aikin da ya faru ya samu daman kammala shi ya ce har kwanan gobe matsalar tsaro ita ce babban matsalar da ke damun su mahmud yana magana ne sa'in da yake tattaunawa da sashen somalia na wannan gidan rediyon ya ce fatarsa ita ce ga cewa ya kawo ƙarshen masu tada zaune tsaye kana ya azahar sashen ingantaccen tsaro a duk faɗin ƙasar sai dai da aka tambaye shi to ya aka yi ya kasa shawo kan harin 'yan kungiyar al-shabab da suke kai wa kadarorin mallakan gwamnati hari sai mahmud ya ce yanzu haka kungiyar ta koma kai hari ne ga ra'ayoyin jama'a ya ci gaba da cewa a shekarar 2012 da biyu kungiyar ta al-shabab ta kai hari ga shugaban kasa a shekarar 2014 ta kai hari ga majalisar da babban kotun ƙasa har ma da babban ofishin majalisar ɗinkin duniya ya ce amma yau hakan ba ta yiwuwa a cikin jawabin da shugaban ya yi wa majalisar dokokin ƙasar a ranar alhamis ya ce zai sake fasalin sojojin ƙasar ta yadda za su ɗauki aikin tsaro na ƙasar cikin shekaru za su sauya aikin tsaro a cikin shekaru biyu kana ya tabbatar da samar da zaɓe karɓaɓɓe a cikin ƙasar a shekarar 2020 uwar gidan jagoran neman kasar sudan ta kudu marigayi dr john grant da mobio ta ce ta so a ce shugaban amurka donald trump zai mayar da hankali a kan rikicin da ke faruwa a kasar su ta sudan ta kudu ta ce da za ta samu dama za ta so shugaban na amurka ya saurare ta da kunnen basira domin jin irin abin da ke faruwa a cikin kasar ta sudan ta kudu rebecca inyandeg da mobio wadda ake ɗauka a matsayin uwa a kasar ta sudan ta kudu ta faɗa wannan gidan rediyon a nan birnin washington dc a wata hira da aka yi da ita cewa alamun kisan kare dangi na dab da faruwa a ƙasar nata ta ce duk da yake shugaban na amurka ya ce fifikonsa shine amurka da amurkawa to amma ina so ya ba ran kunnuwansa domin jin abin da ke faruwa a sudan ta kudu domin dai ana salwantar da rayuka mutane salwantar da rayukan mutane babu gayar babu dalili yakin da ake yi a kasar namu san bai dace ba muna son zaman lafiya yanda wadda ta zama mai baiwa shugaba salbaki shawara a harkokin mata da 'yancin dan adam an sallame ta daga bakin aiki ne a cikin shekarar 2014 ta ce yanzu da yawan 'yan kasar kowa ya kai ma dan uwansa iya wuya wannan matar wadda aka san tafi fitattar 'yar fafitika kare haƙƙin bil'adama da mai ƙaramin ƙarfi ta ce tana fata amurka da sauran ƙasashen duniya za su taimaka wa ƙasarta domin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa abin ta ce shine dalilin zuwanta na amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wani alkalin babban kotu a nan amurka da ke arewa maso yammacin jihar washington ya dakatar da umarnin na, wucin gadi na satin da ya shige wanda shugaban amurka donald trump ya bayar na, hana wasu matafiya daga kasashe bakwai waɗanda yawancinsu na musulmai ne alkalin gunduman seattle da ke na amurka james robert ya ba da wannan hukuncin ne a jiya juma'a yana cewa jihar washington da na minnesota suna damar kalubalantar wannan umarnin na shugaban kasa tun a farkon wannan satin ne dai jihar ta washington ta kai wannan batu kotu tana kalubalantar wannan umarnin inda ita ma daga bisani jihar minnesota ta bi sahunta kuma yanzu haka a jihohin biyu sun yi nasara akan wannan karar da suka shigar wanda ya sa dole yanzu aka dakatar da wannan umarnin domin koko ta ce abin dubawa ne babban alkalin washington mai shari'a bob ferguson ya ce dokar kasa ta yi aiki alkalin yana magana ne salin da yake wa manema labarai jawabi jiya juma'a ya ce umarnin na kotu takenan ya dakatar da umarnin shugaba donald trump wanda yake dama ya saba wa doka kuma wannan umarnin san baya bisa ka'ida ya ce doka abu ne mai karfin gaske domin ko ba wanda ya fi karfinta ta taka masa birki idan bukatar hakan ta taso ko da ko shugaban ƙasar amurka ne sai dai mai magana da yawon ma'aikatan cikin gida da tsaro ya ce ma'aikatar ba za ta yi sharhi a kan batun da ke gaban kotu ba sai dai ma'aikatar ta ce kusan takardun izinin tafiya kusan dubu sittin ne aka soke sakamakon wannan umarni da shugaba trump ya bayar na hana zuwa ko kuma shigowan 'yan ƙasan nan bakwai da ya ayyana lauyoyin da ke kare mashahurin mai fataucin miyagun ƙwayoyin nan na ƙasar mexico jakun el chapo guzman sun koka jiya jiya juma'a cewa sharuɗan zaman sa gidan kaso sun yi tsanani da yawa lauyoyin sun faɗa wa alkali a birnin new york cewa ana kulle guzman na tsawon sa'o'i 23 kuma ba a bari ya amfani da wayar salula ko kuma ya ga matarsa ko kuma lauyoyinsa wato lauyoyinsa da suka zo daga mexico lauyoyin sun buƙaci a yi sassauci akan waɗannan abubuwa musamman damar ganawa da shi amma kotu ta sa kafa ta fatali da waɗannan buƙatu nasu sai dai kuma alƙalin brian cogan ya ce zai tuntubi jami'an gidan yari game da waɗannan buƙatun ya ce domin ba laifin jami'an gidan yari ba ne da suka ga suna ɗaukan waɗannan matakan da suke ɗauka ya ce mun san dalilin da ya sa hakan shi dai guzman sau biyu ana kama shi kuma sau biyu yana tserewa daga gidan yari a kasar tasu ta mexico gudunsa na karshe daga gidan yarin altiplano shine a cikin shekarar 2015 bayan ya bi wani kwararo da mukarabansa suka gina masa daga inda yake tsare har ya fita waje kuma wannan kwararon mai tsawon gaske ne guzman dan shekaru 56 da haihuwa an gan shi yana yi wa matarsa emma coronel yar shekaru 27 murmushi a jiya juma'a salin da aka yi zaman kotu a brooklyn a birnin new york shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya ce yunkurin samar da wuri keɓaɓɓe a cikin ƙasar syria domin tsugunar da 'yan gudun hijira ba abu ne da zai yiwu ba filippo grandi ya faɗa wa manema labarai a beirut jiya juma'a cewa kar mu tsaya ɓata lokacinmu wajen tsara wani keɓaɓɓen wuri wanda zai wadaci waɗannan mutanen ba kuma ba kuma tabbacin kariyarsu grand ya ce sam syria ba nan ne wurin da ya dace a yi wannan ba saboda ayyukan ta'addanci da ke damar kasar haɗi da kuma ƙungiyoyi daban-daban da suke da hannu cikin wannan tashin hankalin domin da da farko shugaban amurka donald trump ya nuna sha'awarsa na samar da wannan wuri kamar yadda ƙasar turkiya da lebanon suka nuna domin yanzu haka ƙasashen biyu na ɗauke da 'yan gudun hijira daga ƙasar syria har su sama da miliyan uku To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. taka rawa kake yi illusion mm, revolution <laughs> revolution mm. illusion na ce to fa 90 degrees eh, inclusive wasu sabbin mawaka ne we look at the moon in the sky mm, high in the sky fighting for your eh, right haka eh, wannan waka na sa akwai waɗanda an tayar musu da tsimi yau ba dai za mu ambaci suna ba wannan waka da ina ga an yi tun dai <laughs> akwai dai waɗanda aka tayar musu da tsimi su ma sun san kawunan su kuma suna ji haka amma na ce an yi ta wannan waka tun 1990 da ne go eto eh ta ta ta dan kwana biyu za a ce amma ba ta jima da yi sosai amma da ta dan eh. kwana biyu eh wato wanda hmm. suka tuna sun tuna waɗanda suka tuna sun tuna <laughs> ta ina za mu faro Usman. Eh to akwai sakon gaisuwar abari ya huce daga Nasiru Yahuza gagarawa sai kuma lawan Yunusa accountant hmm. sai Hamisu Liman gagarawa sai na Muhammad da hmm. kuma wakilin hakimi Malam Yunusa Daudu. to bayan wannan kuma akwai sakonnin gaisuwar na bari ya huce na 'yan majalisar bari ya huce na shafin facebook mm. ah, kamar irin su ibrahim ishaku musa shashaka sai kuma yahaya sani lere da aminu aliyu tukur ah, sai kuma ah, abdulwahid babaji sai armayau yusuf da kuma shehu abdullahi idris haka kuma akwai bashari musa duk daga 'yan majalisar na abar huce da shafin facebook sai ya zubairu lamba sai kuma abbas ahmad sai oga arma duniya labari haka kuma akwai abdulrauf haya abdullahi sai nazi ishaq hmm. haka kuma a cikin dai duka har ila yau din na 'yan majalisar abar ya huce hmm. akwai sanusi idris sai ya haya gambo ya ce da kuma adamu balarabe sai muhammad nasir kagara hmm. sai umar haruna akwai kuma akibu sani musa abdulrahman mashahud aliyu in ci gaba ne ko dan barka kai ma ka dana to bismillah ci gaba yawa to kana da sauran yawa ina da sauran numfasawa yawa mm. kar in yi a bari ya huta haka yawa to sai kuma musa abdulrahman kamar yadda nace da kuma jamilu rabiu aleru sai sha'aibu yakubu da abubakar dattu muhammad da kuma liman ya'u to sai daga karshe waɗannan mutane kamar su abubakar sadiq hadeja sai sadiq ibrahim sai ba yakubu gwarzo da mm. kuma huzaifa abdullahi zan rufe da muhammad awwal haka ne sai shugaban majalisa ba za a manta ba ismail umar mai gombawa da mm. iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika gaisuwar taziya zuwa ga malami mahmud gidado tare da aliyu opeyo alkaleri dukkan suna hukumar kwastam ta najeriya da dukkan iyalan mai martaba sarki alkaleri dangane da rasuwar alhaji abdulkadir muhammad chiroma alkaleri tsohon manajin bankin unity bank tun tana bank of the north kenan kuma kwamishinan yada labarai a jihar bauchi wanda ya rasu kuma an yi jana'izarsa da fata Allah ubangiji ji kansa ya sa ya huta amin amin da kai maganar rasuwa ne sai na tuna akwai aminin wani Abdullahi kwaya da yake badarawa ko in ce a Malali a Kaduna wanda Allah ya wa abokinsa rasuwa wato Alhaji Sha'aibu wanda aka fi sani da Sha'aibu kansila Allah ya ji kan Sha'aibu kansila ya sa ya huta amin sun amin hmm. ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Bashir Bala Kankamba manajan darakta na Bagare Suits Hotel da ke Baucin Yakubu da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Muna mika dambin gaisuwa ga wakilin mu Sani Malumfashi sannan kuma muna mika sakon taya murna ga angwaye da amare wato Mutare Ibrahim Katsina tare da wanda muke taya murna auren diyarsa na da mata Muktar da angonta Muhammad Ibrahim Bomai. wanda aka yi a tun watan da ya shige sai kuma barista rabia haya daura muna taya shi murnar auren ɗansa flying officer imam rabi'u ya haya daura da amaryarsa yusra tijani mai addu'a wanda su ma aka yi a watan da ya shige na janairu gaiso fata alheri ga amarya khadija ilyas garba da angonta suleiman sabo waɗanda ake bikin ɗaurin aurensu yau da karfe goma sha ɗaya na rana a masallacin juma'a na jama'ar bayero ta kano wato buk all side da fata allah ubangiji ya sanya alheri ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu alhaji haruna bby tarmasuwa muna taya shi jaji na rasuwar sarkinsa babban liman masallacin juma'a na tarmasuwa alaran malam sali allah ubangiji ji kansa da rahama muna miƙa ɗimbin gaisuwa ta ta'aziyya ga dukkan 'yan uwa da kuma iyalan marigayi alhaji aliyu mai jada a unguwar jaki a yakubu wanda allah ubangiji ya masa rasuwa bayan mm. gajeruwar rashin lafiya allah ubangiji ya ji kansa da rahama allah ubangiji ya sa ya huta ga gaisuwa nan zuwa ga mai sauraron mu abba sa'ad mahuta da usaina lawal dan mai mai kankara sai abdulrahman sa'ad mahuta da fatan kuna nan lafiya muna mai ban gaisuwa zuwa ga sani mai lange-lange yalwan yawuri da fatan kananan lafiya sai gaisuwar mai sauraron mu wato bello ishaku birin fulani a jihar gombe sai kuma gaisuwar alhaji idi mai goro kesa udubo a gama wa jihar bauchin yakubu dukan ku da fatan kunanan lafiya. Eh. A revolution. usman na ga tattakawa kake yi ba da gaske fa ai wannan ya wuce rangaji <laughs> eh, ai wato wani abu ya tuna mun kasan wancan makon da ya gabata wancan mm, kenan mm. kafin wannan da muka yi maimaicin nan mm. kasan akwai labarin da ka bayar wanda aka dora bayan bakano eh, bazazzagi eh bazazzagi za a mana bulala za a mai bulala to wani ya bada labari ya ce wallahi tallahi ga labarin da za a rama musu da shi <laughs> za a rama makanawa da shi za a rama makanawa ya gaya min eh, labari yawa abin da ya ce shine ya ce akwai wani irin ina irin zabga zabgan matan nan mm. masu jiki dogaye mm. sai ta je kai ba zazzage wai sai ka zo irin masu dan karamin jiki kamar ni a wurin na haka mm. sai ya je kawai ya aure ta suka haihu a yaya uku irin kwanciyar zafin nan sai ruwa ya taso kuma sai ta irin ta kwashi yaron biha sai daki ta mm. je ta ajiye shi ta dawo ta dauke ɗaya ta kwashe su duka saura mm. mutum ɗaya. Mm. za ta kwashe yaro na uku sai cewa ta yi me gida kai ba tashi tashi tashi mu je sai ce ai ni kika fara kaiwa yana daga cikin daki <laughs> <laughs> wato ta kwashi mai gida ta kuma ta sani ba <laughs> ce ni kika fara kaiwa ai <laughs> a malale wanda wanda <laughs> ya ce to gaskiya wai ya kwana bai bacci ba kawai za a ce a dora shi a bayan wani a ita duka eh to ya rama ma abun nan ya rama ma kanawa kenan mm, <laughs> haka akwai wani labari da eh. a makon da ya shige din muna muna magana kake ce za eh. ka bamu eh na menene mako na ce ne akwai labarin da kace dai zaka ba mu na manta ko menene da muke magana amma lalle kai ah, ah, maganar cewa zaka eh, ba mu wani labari lokacin ba eh, lokaci ya kure eh, ina kamar labarin tambari ne labarin tambari tambari eh sunan mutumin ba tambari eh. ya zo ya ce mana to ai ku yau ba ku san wani abu irin mutane mutanen masu barkwanci muna san shi tun muna yara mm. ya zo ya ce ai yau ba ka sani ba to gashi gajere ne mm. gashi kuma yana dingishi irin kaman gurgu gurgu haka mm. yana da dan haka kaman kusin bi haka a bayan shi to kawai yayo dare irin sha biyun daren nan to yana da irin shirme ya je hmm. yana dawowa kawai sai cewa yana to yana to kawai yana yi wata gangara ta wurin wata makabarta ne shine sai wani da kai labarin mai akwatin makabarta ne eh, ya tuna eh, yawa eh, sai ce to bari ka gai kawai ya hango yan sanda suna hasko mai ido to yana da irin hakkiya din nan a ido daya hmm. to in torchlight din dan sanda ta haska idan hmm. fadar sai ga wani haske far shi kuma daga cikin ah, idon sa daga cikin idon shi kuma mm. gashi yana tutuwa yana limfin dip mm. sama da kasa sama da kasa <laughs> yana tun karo su suna matsa ba yana suna haska tocilan suna ba yana tahowa mm. can ɗaya mai karfin hali sai cewa kai da kai na kake sai ga gidan mu nan ai ga gidan gidanku gafin ya nuna makabarta bar kawai sun <laughs> wasu to shi da kai labarin inyamuri mai akwatin mm, mai akwatin gawa da muka mai akwatin gawa shi ma da yan sanda eh to kaji dai shi tambari da kuma labarin da eh. muka da kuma labarin da muka bayar na wada eh na wada a abuja wanda wanda wanda je maulidi wanda je maulidi eh ya sa farin kaya fari fari ai na faɗa maka cewa mun haɗu da eh, shi eh, ma a abuja haɗu da shi a Abuja ido da ido mun gaisa mun zauna muka yi hira. Eh, eh, ya aka ne maulidi ya ji. Ya je maulidi ya sa fararen kaya haka da sauransu da katon carbinsa. To da yake wada ne. an taso irin ya taso yana tafiya din na sai sai yana bin tsakiyar hanya saboda kasan kana gefe gefe eh. wani abu na iya zuwa ya cafke ka baka eh, sani ba musamman ma eh. Abuja wuri irin Abuja yana tafiya tsakiyar hanya to a shi ranar yan sanda kuma suna kame to fa ana kame sai suka hangowa da eh, yana tawowa da dogon carbinsa yana tafiya to shi me yana dogo a daukar mun carbi eh su biyu ne ɗayan yake ɗayan yake ce kai ga wani facen bari mu kama ɗayan sai yake cewa kai anya kuwa shi da yana ta zuwa da yana ta addu'a da da katon carbi a hannunsa eh. carbi kaman zai ja shi eh. sai da zo kusa sai ɗaya ɗan sannan sai ya ce ba ɗaya ce abi i tell you say this one no be mutum <laughs> o <laughs> ba za ba ba za ba da turanci ba wato ba za a ce no bi human being ba eh, eh no bi mutu eh, no bi mutu yace bar wallahi tallahi ya wallahi wannan ba mutum bane eh, ina ga kila ya taba jin labarin gwaigwai ne kila yace wannan anya ba gwaigwai ba ga shi dan karami ga cirbiya bi shi tsawo shi da yayi ka san shi tsoro halitta ne ta dan adam wallahi haka ne ba Allah ka ne. Allah ah, dace. Amin su amin. Masu sauraro za mu da sa'aya nan sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin Usman Ahmad Kabara. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. making her bronze and her silver. She's doing the Lego. madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaicen jami'an gwamnatin nan Amurka sun ce mutane sama da miliyan tara ne daga watan Nuwamba zuwa watan januwari suka sa hannu domin amfana da tsarin nan kiwon lafiya mai rahusa wanda ake wa lakabi da obama kiya duk da yake gwamnati mai ci yanzu ta ce za ta sake wa shirin kwaskwarima ta musanya shi da wani sabon tsari. sai dai adadin mutanen da suka sa hannu a wannan karan ya karu idan aka kwatanta shi da na shekarar ta gabata kafin wannan lokacin da aka sake sa hannun amma kuma duk da haka duk da cece kucin da wannan gwamnati ta yi game da wannan sannan tsarin maimakon tasirin sai ragu sai kuma karuwa yi sabanin abin da aka yi hasashe domin daga domin daga cikin sama da miliyan tara da suka sa hannu cikin wannan shekarar miliyan uku daga cikinsu sabbi ne yayin da sauran sama da miliyan shida tun shekarar bara ne suka fara amfana da wannan tsarin kamar yadda majiyar ta gwamnati ta ruwaito wannan sake sa hannun dai wani mizani ne na gwada farin jinin tsarin kiwon lafiya da gwamnatin da ta shuɗe ta samar wanda daga cikin ɗaukacin jihohi amurka 39 suna amfani ne da wannan tsarin yayin da sauran suna amfani da tsari na daban ne shugaban ƙasa agola dos da santos jiya juma'a ya ce ba zai tsaya takarar shugaban ƙasa ba wanda zai kawo ƙarshen mulkinsa na shekaru 38 kenan da santos yana magana ne salin da yake wa taron jam'iyyar su ta mpla jawabi to madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya